Kalangu, studio Fondation Hirondelle Niger. Sacha Hausa Studio Kalangu karfe biyar da minti talatin ga kanun labarin. yan fara hulan nan michael zodi mun kai la halidu da mudi musa da ke kargame tun cikin watan maris da ya shuɗe kan tuhumar da aka musu na shiryar da zanga-zangar da aka wa hani za su samu kansu nan da 'yan sa'o'i. Rashin katifin jini a asibitin gaya jihar Doso mahukuntan kiwon lafiya na sa kira ga al'umma na tabada jini don ceto rayuka. a shafin rahoton musamman aiwata tsarin sanya sarari ga haifuwa wani ƙalubali ne ga hukumomin kiwon lafiya a cikin jihar zandayar za ku ji bayanin dr zalika lankwande a cikin shirin Masu masauraro barkamu da yau talata 29 ga watan satumba 2020 kunguma man ɗantani ke ɗauke da ragamar shirin 'Yan fara hulan nan uku Michael Zodi mun kai Halidu da Mudi Musa da aka kama ranar 19 ga watan Maris da ya shuɗe akan su da ake yi da shiryar da zanga-zanga wadda aka yi hani a kanta ba cikin dogon lokaci ba za a sallar su a cewar metr efred mulul budel mamba na rukunin lauyin da ke kare su ya ce ma ana cikin kammala takardun salamarsu nan da 'yan sa'o'i ga dai bayanin da yama muktar hamado ta wayar tarho. Matakan da za su ba da damar a sake su ba su kare ba, amma a dokance suna cikin 'yanci babu wasu sharuɗa game da sakin su, kamar yadda kuka sani mun san da al'umma da wasu shaidu na take doka don haka mutanen da muke karewa sun samu 'yanci sosai, ina cewa sosai ba 'yancin wucin gadi ba ne za mu sanar da waɗanda doka ta ce a tuntuɓa a halin yanzu ma'ana muna cikin cike takardu domin mutanenmu a sake su nan da gobe. A gaida mamman ada da fasara. A kowace shekara al'ummar ƙasa da kasa na sallace ranar 28 ga watan Satumba dangance da falalar samun labari a sararin duniya. A wagga shekara na farko ga. da ake sallace wannan ranar a ƙasar Nijar cikin wani yanayin gurɓatar batun tsaro inda zaman lahiya a wasu yankunan ƙasa ake famar samun shi. Yaya za a samun labari ya taimaka wa tsirar da rayuka ya ƙarfafa yarda ya kuma kawo kyakkyawan sa rai ga al'umma mai shiga tsakani na jamhuriyar Nijar Metr Sirfi Ali ya baiwa Olivier Aksogbabi amsa. droit samun wannan 'yanci wanda yake na samun labarai babban kalubale ne ga tafiyar demokradiyya yana kawo gurbatar zamantakewar al'umma da kuma gurbatar yarda da 'yan ƙasa suke da ga tafiyar ƙasa. Idan kuka samu labarai duka da yake ana cewa babu wanda yake tsallake doka amma ya kamata mutum ya san dokar takwana kwana. Kundin tsarin mulki ya yi tanadin 'yanci ga 'yan ƙasa amma kare wannan 'yanci wani lokaci yana zama abin mai wahala don haka ne 'yan ƙasa suna da buƙatar a raka su su samu 'yancin su da hanyoyin da ake bi na kai ƙara da ƙorafi da kuma ƙa'idoji na hukuma da na Samun labari tamkar madogarar farko ce ga kokowa da cin hanci. A ƙasar Nijar hukumar koli ga kokowa da cin hanci da makamantan hakan ita ce harabar da ke kula da kokowa da batun cin hanci. Yaya samun labari zai iya taimakawa ga kokowar cin hanci da kuma rubda ciki da dukiyar jama'a? A Atau Mutari shine daraktan sadarwa na Halsiya ga amsar da ya bayar. Abin da ya shafi kai ga samun labarai, hukumar halsiya ta tanadi waɗansu kayan aiki da ke baiwa al'umma damar kai ga samun labarai bisa yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa. Musamman bisa shafin mu da zamu rika saka ayyukan da muke yi na wayar da kawuna da sadarwa, saboda 'yan Nijar suna da 'yancin samun labarai bisa yaƙi da cin hanci. Idan wani yana son ya fallasa wani labari ga hukumar halsiya, yana iya bayarwa a can kuma a tantance korafinsa ba tare da an bayyana sunansa ba. Sannan a bisa shafin mu akwai wani guri da muka keɓe wanda masu ƙorafi suka iya cikewa su tura mana za mu dubawa ba tare da jama'a sun san ga wanda ya fallasa wani labari ba ga hukumar Bari mu leƙa yankin dandawa ma'adanar katifun jini ta asibitin gaya cikin jihar doso na fuskantar rashin katifun jini yanayin da ke kawo cikas ga bukatar jini a ma'aikatun kiwon lafiyar a cewar shugaban asibitin ta gaya sanusi adamu ga cikon bayanin da yawa kilinmu fadal adu. 90% Kashi 90 cikin 100 na mutuwa wajen haihuwa na da alaka da zubar jini kafin haihuwa da bayanta wajen yara kuma jarirai zuwa masu shekara biyar kashi 95 cikin 100 na mutuwa ƙananan yara na da alaka da rashin jini musamman ma a wannan lokaci na zazzabi. zaɓi. Dalilin kenan muka ga ya dace da wajabcin shirya wannan taro tare da dukkan masu ruwa da tsaki nan kowa daga cikinmu bayan wannan taro na iya tafiya ya bada jini muna da bukata sosai gaskiya mun rasa mata da yara da dama muna kira domin bankin jinin mu babu komai kowa na iya shiga matsala kana iya zuwa tsakiyar dare babu jini zuwa neman mai bada jini arancin jini baya jira. A wani fannin kuma maukutan ƙasar Nijar sun ɗau matakin gusa komawa ɗaukar darasu a shekara 2020-2021. Wadatan farko aka tanada ta a ranar 1 ga watan Oktoba zuwa ranar 15 ga watan na Oktoba a komawar ta ɗaukar darasu Wannan matakin ya samu yabon babban sakatarin sandikar malaman ba da karatu na ƙasar Nijar reshen dogon dutse ga bayanin da mamman kalamu ya ma wakilinmu Abdulaziz dan yuma. gusa ranar komawa makaranta da aka yi daga gwamnati mataki ne da mu a matsayinmu na 'yan kungiya mun yaba da shi ganin yadda waɗanda ruwa suka raba su da gidajensu suke zaune a cikin waɗansu makarantun boko. Don haka ne muna son gwamnati ta ɗauki duka matakan da da suka dace don a samu komawa makarantar boko mai karbuwa saboda ranar goma sha biyar ga watan oktoba rana ce da aka zaba mai kyau da ke baiwa abokanin hulɗarmu su kasance a shirye kiran da nake yi ga abokaninmu malaman makarantun boko shine su yi kokari su yi amfani da wannan gusawar ranar komawa makaranta da aka yi don su shirya tsaf su kasance a wajen aikinsu a ranar da ake jira Duk dai kan batun komawar makarantar bayan matakin da gwamnati ya ɗauka na gusa komawar ɗaukar darussa zuwa ranar 15 ga watan Oktoba 2020 a cikin dukkan makarantun ƙasar Nijar ana ganin wasu makarantu masu zaman kansu a nan yame har sun koma makarantun yau da 'yan makonni. a Ashana Hima, darikta mai kula da ma'aikata a harabar ministan ilmantarwar firamare ya bada haske akan wannan lamari. Waɗanda za su buɗe makarantu kafin wannan rana za su fuskanci hukunci da doka ta tanada akwai makarantu masu zaman kansu da suke da wasu jadawali na wata ƙasa da suke jaraba tare da wasu ƙasashe ba ga waɗannan makarantu dukkan sauran makarantu suna da takardar amincewa gare su ne ake da ranar komawa karatu gwamnati tana nan tana ƙoƙari domin kawo ƙarshen wannan batu domin yaran Nijar gwamnati ya rataya ga wuyanta na ta yi kome ga waɗannan yara domin a sa su cikin yanayi guda ta fuskar soma karatu ta fuskar yawan kwanakin karatu da za su samu idan ana ci gaba ana lura da cewa wasu yarjejoni da aka rattabawa hannu idan suna tattare da rashin daidaita kuma sai a kaddama da nazari domin ita gwamnati ta daidaita A wani fannin kuma a dalilin batutuwan tsaro aka yi hani da zirga-zirga da motuna a cikin gundumar Kwalo jihar Talabiri tun ranar 14 ga watan Ogista da ya shuɗe gwamnan wannan jiha shine ya aza wannan mataki matakin dokar ta ɓaci da ya biyo bayan wato kashin gila da ya faru tara ga watan Ogista a cikin karkarar kure. Wasu mazamna karkarar ta kure wato sun yi furuci a kai. Bari dai mu saurari abin da suka faɗa wa Talata Abdu Bashar. Kabu-kabu ne muke yi yanzu da aka dakatar da motuna ruwan sanyi fiya wata ne nake sayarwa. Abun dai sai a hankali. A lokacin da muke yawo da motuna muna samu mu kai wa 'ya'yanmu su ci tsofi da kowa ma ya ci. Yanzu ruwan sanyin da muke sayarwa muna sayan jikar ruwan sanyin ne dala hamsin mu sayar dala saba'in. A lokacin a wuni muna sauka da jika biyar. Yanzu kuma wata rana muna samun jika guda ko kuma jika da hamsin. In yaro baya da lahiya da a motunan suke nan duka kawai suke yi suke shi likita Yau da babu su baya yiwuwa sai ka goya. Likitar kuma tana harcen kasa da kawa muke tayya. In baka da ruwa masu moto ke dauko mana ruwa bido biyu zuwa uku. Yau sai mun je ɗaukar ruwa da kanmu kilo biyu har kilo biyu da rabi. Masu sai da abinci sai kai ka kulle dan mai moto je ya dauka maka. Baka iya dauka akai akwai matsala game da hana kabu kabu. Ya kamata mu yi nazari domin da womar cuɗanya mai ɗorewa tsakanin ɗan Adam da dabbobin da ke cimfiɗar gandun daji, haka Laminu Saidu mai kula da karkarar raƙuman daji, kuma shugaban ma'aikatar kula da muhalli ta karamar hukumar kure jihar talaberi ya faɗa ga dai bayanin da ya ma talata abdu Raƙumman daji sun zo sun tarar da al'ummar kure tun lokacin zuwan su dai har zuwa yanzu dai al'umma sun karɓe su duka da yake lokaci zuwa lokaci ba a rasa waɗansu 'yan matsaloli da ke nasaba da cuɗayyar su da al'umma ba. Kun san tare da canjin yanayi na lalacewar waje da kuma abincin da suke ci ya sanya sun fara taɓa kayan gona amma muna nan muna duba hanyoyin da za a bi don biyan diya ga waɗanda suka yi wa barna. Aikin da muke muke dai na farko dai shine wayar da kawuna wanda yake da matukar mahimmanci sosai don a samu cuɗayya mai ɗorewa tsakanin bil'adam da kuma waɗannan namun dawa. kai isa al'amarin covid-19 ya dame ni duk na rikice na daburce kan in muka karya tsoron kowa nake tun tashi na na safen nan bisa kafofin yanar gizo sai karanta jaridu nake kan wannan cutar daidai ne a ji tsoro tun farkon wannan annoba na sha gaya miki cewa ki hankali da duk abin da kike karantawa a shafukan sada zumunta labarun jita-jita ne mafi yawa to yaya zan yi isa domin nima in samu labarai Ki nemi labari kan shafukan hukumar lafiya ta duniya OMS da kuma kafafen samun labarai na hukumomin lafiya na Nijar. Idan kika gane yadda lamarin yake, kina iya rage jin tsoro. Wannan karon zan bi shawararka. Na ga alamar akwai labarun ƙarya da ma marasa tushe da dama. Ya kamata mu yaƙe wannan al'amarin. Sabilin tsoron da nake ma duk na gaji. Abu na ƙarshe ki tuna da dukkan abubuwa na kirki da kika haɗu da su a wuni sannan ki ɗauki rayuwa da sauƙi ki yi iya ƙoƙarin ki wajen wayar da kan jama'a a game da mutunta matakan rigakafi ki tunatarwa jama'a cewa wannan cuta tana nan har kullum kuma matakan kawo sauki da gwamnati ta ɗauka baya nufin yin sako-sako da ɗabi'un rigakafi. wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Yanzu kuma ga rahoton na musamman. A zandar kaso 31 cikin ɗari na matan da ke amfani da sanya sarari tsakanin aifuwa kenan. Alƙaluman da cibiyar kiwon lafiyar uwa da ɗanta ta nuna a zandar. na rawaita hakan a cewar dr zalika lankwande wakilinmu mustapha maman sani ya firanta da dr zalika lankwande akan wannan batu ga zubin firanta su A ƙasar Nijar, adadin masu amfani da hanyoyin sasari tsakanin haihuwa muna a kishi 39 cikin 100 A game da jihar Zandar, a shekara 2017 muna kan kishi 24, a shekara 2019 muna kishi 31.72. Wurin da muke son cimma shine mu kai kishi 35 cikin 100 kenan akwai sauran aiki. Wani irin ƙoƙari kuke yi don ganin cewa ma'aurata sun yi amfani da magunguna na sasarari tsakanin haihuwa? A matsayinmu na ƙwararrun malaman jiya, nauyi ne ya rataye kanmu na mu waye ma ma'aurata da matasa kai mu taimaka musu su zaɓi hanyoyin sa sarari tsakanin haihuwa da suka dace da su tunda sa sarari tsakanin haihuwa ba yadda al'umma ke tunani ba ne na tsaye da haihuwa a'a sa sarari tsakanin haihuwa yana ba mace damar ta yi renon ciki cikin tsanaki. Wadanne irin magunguna ne na sasarari tsakanin haihuwa mata suke samu? Euh, Muna da hanyoyin sasarari tsakanin haihuwa da dama. Akwai ɗiyan haɗiya da ake ake ce ma pilul akwai allura akwai implant haka zalika akwai wanda ake sakawa a bakin mahaifa cewa da sterile da kuma kororon roba na maza da mata muna da jafra muna da kap da sauransu kada a manta muna waye musu kai kan ban nonon gaba tsantsa ya kamata uwa ta ba ɗanta nonon gaba tsantsa ban da ruwa ko kaɗan daga haihuwa har zuwa watanni shida wannan ma wata hanya ce ta sasarari tsakanin haihuwa idan an kiyaye da kyau sha'ana iya cewa wa duka mata ne suke amfani da magunguna na saka sarari tsakanin haihuwa? Mata suna sa sarari tsakanin haihuwa sosai kuma ya kamata matasan mata su yi haka saboda samun ciki cikin yarinta ganin cewa cikin yarinya bai kosa ba sosai ana samun matsaloli da dama har ya kai ga rasuwar uwa ko kuma a samu lalacewar wasu sassan jikin mace musamman ma matsalar yoyon hutsari da ta yawa a jihar Zandar. Masu raro duka duka abin ya sauke kenan a huta lafiya.